takwas ga watan uku miladiya shekara ta dubu da ashirin da shida a mun haɗu domin ci gaba da mudarasa da muke a wannan masallaci mai albarka na wannan sura ta suratul hijiri inda malai karanta nan ne inda muka kwana a darsi da ya gabata Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya ba da labari na abin da ya gudana na mutanen annabi Lutu alaihi salam sannan ya ba da labari na mutanen wato zuwa annabi ibrahim alaihi salam sannan zuwa wajen annabi lutu alaihi to yanzu Allah tabaraka wa ta'ala sai ke ba da labarin mutanen annabi shu'aib alaihi salatu wa salam mutanen annabi shu'aib sune ashabul aika ashabu al'aika. malamin suka ce al ana nufin wato inda ake da bishiyoyi masu yawa kamar kake kurmi yanayin gurin da suke zaune waje ne wanda yake da bishiyoyi masu duhuwa ya sa ake kiransa abu aika Su ne mutanen annabi shu'aib alayhi salatu wassalam ibnu kathir Allah ya masa rahma ya ce wa qad kana qariban min qablu mutanen annabi shu'aib ashabul aika suna kusa da mutanen annabi nuh wato garin su bai da nisa da garin da mutanen annabi lut suka zauna wa ba'dhum fi zaman sun sun zo ne bayan zamanin annabi a alaihi salam da kaɗan saboda haka suna kusan a guri ɗaya. ke sa annabi shu'aib alaihi salam da yake gargaɗar su sai yake tuna musu cewa wa ma qawlu lutin minkum bi ba'i ku tuna fa mutanen annabi lut ba su yi nesa da ku ba kuna da labarin abin da ya kasance gare su yayin da suka saba wa manzon Allah annabi lut alaihi salam kuma suka aikata sabo Allah ya halakar da su shine Allah ta'ala ya ce wa in kana ashabul aikati la zalimina sun kasance mutanen aika wato sun zalunci kawunan mutanen wannan gari kenan sun kasance waɗanda suka zalunci kawunansu wajen aikata shirka da kuma sabon Allah wanda manzon Allah annabi Shu'aib alaihi salam ya zo domin ya gargaɗe su a kai annabi shu'aibu alaihi salam an aiko shi zuwa waɗannan mutane da kuma mutanen madiyan ya je wajen mutanen aika ya yi mutuwa zai sannan kuma ya je garin madiyan kamar yadda malamin suka yi bayani shine malamin suke cewa su ashabul aika kamar mutane ne waɗanda suke wato kankara ta madiyan madiyan babban gari ne su aika wani yanki ne na wannan gari na madiyan saboda haka annabi shu'aib ya fara yin wa'azi ga mutanen al'aika ya kira su zuwa ga Allah da biyayya ga umarnin Allah da daina abin da suke aikatawa na sabo amma suka saba masa suka zalunci kawunan su ma'ana wajen aikata shirka da kuma sabon Allah shine na zalimina ma'ana sun zalunci kawunan su sai Allah ta'ala ce fan taqamna min sai muka ɗauki fansa a kansu, ma'ana muka halakar da su bisa abin da suka aikata na shirka da kuma saban Allah a rawaito cewa ashabul aika sune wanda Allah ya bada da labarin su a cikin alkur'ani a cikin surat shu'ara wanda Allah ya halakar da su yake fa kaddabuhu fa aqadahum adabu yawm dhulla innahu kana adaba yawmin azim da suka saba wa Allah sai Allah ta'ala ya aiko musu da wani wato tsananin zafi Allah ya sallaka musu zafi na kwana bakwai suka rasa inda za su ta kawo nan sannan kuma sai Allah ya aiko da wata wato wani girgije sai suka ɗauka inuwa ce suna ta neman inda za su fake saboda azabar zafi sai sai suka tare ƙarƙashin wannan inuwar sun ɗauka inuwa ce wadda za su samu wato sanyi da kuma a tsira daga wannan zafin ashe azaba sai Allah ya aiko musu yanda Allah ya halakar da su sai Allah ya kama su da wannan azaba ya musu wuta daga cikin ruwan wuta daga cikin wannan girgijan? ya yi musu ya sauka musu da azaba duk aka kona su baki daya to ne Allah ta'ala ce fanta kamna minhu sai muka ɗauki fansa a kansu wa huma, labi imamin mubin kuma su sun kasance wato akan hanya wacce take mabayyaniya ai labi tariqin wadihin ya samu da bihi fi safari suna kan hanyar da mutanen Qurayshawa suke kai kawo su za su tafiya zuwa kasar Sham wannan gari na mutanen al'aika da mutanen Annabi Lut baki daya suna kan hanyar da Larabawa suke kai kawo yasa ce wa innahuma ma'ana waɗannan alƙarya guda biyu sun kasance a kan hanyar a ƙuraishawa da suke kai kawo suke tafiya kasuwanci a sham saboda haka su mutanen makka suna da labarin waɗannan mutane da irin yadda Allah ta'ala ya halakar da su bisa abin da suka aikata na saba wa Allah aikata kafirci da kuma sabon Allah sai Allah ta'ala ya ce wala fakkar da wala qad kazzaba ashabul hijr al mursalin وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا يمشكون من الجبال بيوتا آمنين أما تعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين حقيقة متابعة الحجر سنساق ومنزلون الحجر شيء دي قالوا متابعة النبي صالح فمداوته wanda Allah ya aiko musu dan wasu annabi salo domin ya musu wa'azi akan abin da suke aikatawa na kafirci da kuma saman Allah to sai Allah ta'ala ya ce sun karyata al-mursalina manzannumu kamar yadda a baya su ma mutanen abin nan al-aika mutanen annabi shu'aib yace wato su ma zalimai ne sun karyata manzan Allah annabi shu'aib to nan ma sai aka ce mutanen al'ajir sun karya ta manzannin Allah karya ta manzannin Allah da suka ce da ruwan ya karya ta manzo daya kamar ya karya ta dukkanin manzannin Allah ne sai sa Allah ya sun karya ta manzanni na Allah ya shiga annabawa da Allah ta'ala ya ko musu domin ya yi musu wa'azi dan karya ta suka suka wada ya kawo da kuma wa'azi wa'azi ta fara wa'azi amma ta kawo da ayoyi da aka ba su shine dai ita ce wannan taguwa ta wacce Allah ta'ala ya fitar da ita daga cikin wannan tsauni to ita kanta ayoyi ne tantare da ita domin na farko dai yanayin girman jikinta yadda Allah ya fito da ita da girman jiki kwarai da gaske tsauni ya tsage ta fito sannan kuma annabi fara yake gaya cewa wannan taguwa ya a bar mata shan ruwa ya yi ɗaya baki ɗaya a wannan dare ranar da za ta sha ruwa babu wanda zai ɗebi ruwa saboda ya suke shan ruwa sannan kuma in za su an ba su dama su shaƙi madara na wannan taguwa ɗin gaba ɗaya mutanen gari suke yin layi kowa yana shaƙa amma ba zai ƙare ba kaga ita kanta na akwai ayoyi masu yawa a cikin sha'anin ta shi yasa Allah ta'ala ya ce wa atainahu ayatina mun ba su ayoyin a cikin wannan taguwa da al'amarin ta fakanu anha mu'ridina amma suka da kai game da ɗaukar wa'azi a cikin waɗannan ayoyi su suka nemi annabin Allah ya kawo musu aya don in ya kawo suka ce za su imani kuma Allah ta'ala ya bashi wannan aya na wannan taguwa amma ba su imani ba suka juya baya suka da kai mutane ne wanda Allah ya musu girman jiki a halittar su yasa suka kike ƙera gidaje daga cikin duwatsu ana ba ta buƙatar sai sun yi tubala sai tubalin da za su gida ɗauni za su samu dutse da ainihin sassaƙa gida duk abin da mutum ke buƙata na zama a cikin wannan shi yasa Allah ya ce wa kanu yaqituna min al-jibali buyutan amina sun kasance suna wato sassaƙa gida daga jibal zuwa saboda Allah ya musu ƙera ta girma na jiki da ƙarfi Allah ya ba su ƙarfi saboda haka sai su mutumin da yake so ya gida sai ya duba wani dutse ko tsauni sai ya sassaka gida duk abin da mutum ke da bukata yi a wannan tsauni kuma tana yin haka na suna cikin aminci cewa ba za a iya wato wanda zai kawo musu barmaki daga cikin abokan gaba ba za su iya wato haura irin waɗannan gidaje ba ko kuma gidajen ba za su rushe ba saboda an yi su ne daga an sassaka su daga tsaunuka suna cikin aminci ai min al-hidani wa na al-lusus wa takrib al-ada ba wanda zai iya musu saboda wannan gidaje da suka yi ba wanda zai iya haurawa su goma musu wadannan gidaje suna cikin aminci to amma da suka saba wa manzon Allah annabi salih alaihi salam sai Allah ta'ala ya saukar musu da azaba فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون الله تعالى فأخذتهم الصيحة مصبحين في الله يأيكم مثل عذابه musbihina da wayar gari da safiya me ce ce azabar ita ce asaiha ana mala'ika ya yi musu tsawa ai ahlakatun sayhatun min as-sama aka yi musu tsawa duk suka halaka suka fadi matattu baki daya Allah ya halakar da su baki daya musbihina ai lokacin asbani lokacin wayar gari a lokacin aka aiko musu da wannan azabar bayan annabi Allah annabi Salih ya ba su wato kwanaki uku na cewa ku jira azaba tana zuwa nan da kwana uku fa kala tamatta'u fi darikum thalathata ayyamin zalika wa'dun ghayru makdud yace alƙawarin Allah zai aiko muku da azaba nan da kwana uku suka ce to muna jira azaba ta zo suna lissafa kwanakin aiko da kwanakin suka cika da wayar garin cikar waɗannan kwanaki Allah sai ya aiko musu da wannan sai haɗin wato shine tsawa bayan ita ba iya wannan ba kuma su ma Allah ya kara musu wata azaba Shi ne rajfa sai da kasa ta girgiza aka yi musu tsawa duk suka fadi tana ainihin matattu ki daya Allah ya halakar da su saboda abinda suka aikata na na kafirci da kuma samun Allah Allah ta'ala ce fa ma azna anhum ma kanu yaktubuna abinda suka kasance sun tara na abin duniya da ƙarfin jikin da suka ga suna da shi da wannan dabarun da suke ganin suna iya kera gida daga duwatsu duk wannan abin da suke da shi na itatsun bai amfana da su komai ba lokacin da Allah ya aiko musu da azaba ba su gagari Allah ba subhanahu wata'ala dan suna ganin cewa suna da karfi, suna ganin cewa ai suna da dabaru sai Allah ya ce fa ma azna anhum ma kanu yaksubun duk abin da suke yi na nuna kasaita da ita bai iya musu komai ba bai amfana da su komai ba domin lokacin da Allah ya aiko da azaba ba su iya tserewa suka guje wannan azaba ba Allah ta'ala ya halakar da su ba su daya kamar yadda muka karanta hadisi daga Abi Hurairah Allah ya tara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wuce a lokacin da zai je Tabuk yakin Tabuka ta waɗannan gidaje na waɗannan mutane saboda shine hijir wannan garin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sai ga wa sahabbai cewa kada su tsaya a wannan waje har ma waɗanda suka yi gaba sun ɗebi ruwa a rijiyoyin waɗannan mutanen suka ainihin abin da dama kullu da shi domin su yi gurata da maza Allah ya iso suka ba shi labari ta sun ɗebi ruwa a wajen yace maza a zubar da wannan ainihin abin da da aka da aka da aka kullun da aka dama ko kuma abin gurasa sun cewa a zubar saboda ne an ɗebi ruwan waɗannan mutane yace waɗannan azzalumai ne kar ku tsaya inda kike la tadkhulu masakin a zalamu anfusahum kada ku shiga gidajen waɗannan da suka zalunci kawunan an yusibakum ma asaba kada abin da ya same su ya same Ya ce illa an takunu an wata baki, sai in kuna zubar da hawaye kuna kuka ko kuma kuna ƙoƙarin yin kuka ɗin, saboda nuna wato tsoron Allah da kuma tunanin abin da su suka yi Allah ya halakar da su alhali ka ga kowane mutum yana da irin kurakuran to ku rika tana cewa su ga su Allah ya halakar da su saboda sun samu Allah to kowane bawa shi ma Allah yana iya kama shi da sa ya halakar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo wucewa wannan garin yake sun makanna a rasa sai sun kui da kai, wa asra asai hatta jawo da wadi yayi gaggawa ya wuce wannan waje yake kada wanda ya shiga wannan gari kada wanda ya tsaya ba a wannan gari in za a wuce ya zama ana tuna abin da suka aikata na laifi kuma Allah ya halakar da su irin yadda ya sauka musu da azaba saboda haka manzo Allah ya hana tsayawa a wannan waje to wanda ya tafi kissa ta karshe a cikin jerin kisoshi da Allah ta'ala ya bayar a cikin wannan sura mai albarka suratul hijr kissa ta annabi Ibrahim sai annabi Lut sai kuma annabi Shu'aib sai annabi Salih su hudu Allah ya bada labarin mun faɗi cewa malamai sun faɗi cewa dalilin da Allah ya kawo waɗannan kisoshi shine dai abin da ya faɗa cewa larabawa suna kai kawo a wajen garuruwan waɗannan mutane suna ganin akar alamomi na inda suka rayu waɗancan da Allah ya halakar da kuma yadda Allah ya yi da don ya zama musu wa'azi da dauki izina da cewa su ma abin da suke yi na sabawa annabi sallallahu alaihi wasallama da yin kafirci to fa Allah zai iya sauka musu da hukuma irin yadda ya halakar da waɗancan yasa Allah ta'ala ya yi bayanin cewa kuna wucewa akan hanyar su wa innahuma la sabilin muqim wato hanya ce tabbatacciya da kuke bi kuna ganin abin da yake na wa'azi dangane da waɗancan mutane to sai Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya gama ba da wannan kissoshi sai kuma ya ja hankali na bayi zuwa ga wato sunna cikin sunnonin Allah tabaraka ta'ala cikin halittarsa da kuma abin da zai kasance na nasara ga masu imani da kuma wato azima shine karyewa ta kafirai da kuma dukkanin masu laifi ba su da nasara Allah ya bayyana kudurarsa ta halittar sammai da ƙasa da kuma ba da labarin abin da zai kasance na tattara bayi a ranar kiyama domin a yi misali na وما خلقنا ba والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية واصبح الصبح الجميل wannan shine kamar Fatima daga wannan aya zuwa ƙarshen sura shine abin da yake na wato ƙarshen wannan sura da Allah ta'ala ya ke ba da labari anan sai Allah ta'ala ya ce wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq ba ma halitti sammai ba da ƙasa da abin da ke tsakaninsu illa bil haqq fati bil haqq da gaskiya malamai suka ce al haqq ay muntabisan bil haqq wal hikma la batila ba ma halitti sama ko sammai da ƙasa da abin da ke cikin su ba fati sai da manufa kamar yadda Allah yake wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma batilan yake zalika zammu alladhina kafaru fa waylun lil ladina kafaru minan nar lalle ba ma halitti sama da ƙasa ba da abin da ke tsakanin su bafilan wato a bisa rashin dalili a'a akwai dalili shine bil haqq shine wannan gaskiya da Allah ya ambata ma'ana shine cewa Allah ta'ala bayan ya halitti sama da ƙasa kuma ya halitti bayan sa ya sanya su a ciki kuma ranar alkiyama zai tattaro baki ɗaya waɗannan bayi ai lil haqqi wal hikma mun halitti sama da ƙasa da abin da ke tsakanin su da gaskiya da kuma hikima menene hikimar shine cewa zai jarrabu bayi a cikin wannan inda ya halitta ya yi umarce su da ainihin tabbatar da tauhidi da ya yi masa da'a kuma a ƙarshe a ranar alkiyama ya tattara su domin ya yi musu hisabi shine dai Allah ya faɗa a cikin suratul najm yace walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi yace li yajzi alladhina asa'u bima amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna to wannan shine maqsudin halittar samai da da abin da Allah ya halitta ya halitta ne saboda wannan manufa liyajzi alladhina asawu bi ma'anin da a kiyama in ya tara bayan ta waje guda to duk wanda suka muna aiki za su ga sakamakon abin da suka aikata wa yajzi alladhina asanu bil husna wa an takunta ta aiki su ma dai za su ga sakamakon abin da suka aikata shine fadin Allah wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi al haqq shine wannan gaskiyar da Allah yake tabbatarwa hikimar cewa za a jarrabu bayi kuma za a tsaye da su ranar alkiyama a yanka misali bisa abin da suka aikata kowa ya ga sakamakon aikinsa sai Allah ta'ala yake fasfa istaf aljami ya kai manzona ka kau da kai kai haƙuri kau da kai kyakkyawa ma'ana ka kyale waɗannan da suke kafirci kuma suka saba maka suka ƙinin gaskiya ka kau da kai ka kyale su ka kau da kai ka kyale ma'ana kai haƙuri daga cutar wasu kai dai ka ci gaba da abin da Allah ya ɗora maka na wa'azi ka kau da kai ga barin su shi ne faɗin Allah fasa hannu wa kul salam sai Allah ya ce ne fa sawfa ya'lamu ka kau da kai ga barin su ka ci gaba da wa'azi in sun maka wauta ka ce da su ne salam aminci ka ce da su aminci ma'ana kai dai ka ci gaba da wa'azin ka ka kyale su fasauka ya alamuna da sannu za su san abin da ake gaya musu cewa gaskiya ne shine za su mutu kuma za a tashi alkiyama kuma za su tsaya gaban Allah Allah ta'ala ya musu tambaya saboda haka Allah ke fasfa istaf aljamil yi haƙuri ko ka kau da kai kau da kai wanda yake kyakkyawa ibn azur Allah ya masa rahama yace fadin Allah ta'ala inna rabbaka huwal khallaqul alim a cikin wannan sura ce kamar bayani ne game da faɗin Allah ta'ala cikin wannan aya fasfa hissab halbani kai haƙuri domin ubangiji ka ya san me suke aikatawa yana ganin abin da suke aikatawa kai haƙuri kuma zai tsaye da kai da su gaba ɗaya a ranar alkiyama kuma kowa za a yi masa hisabi ya ga sakamako na abin da ya aikata saboda haka ka kau da kai ka kyale kau da kan naka da ke gaba da wa'azi Allah zai tabbatar da wato abin da ya yi nufi na cewa addinin da Allah ya aiko da kai shine musulunci ya aiko ka da shi addinin zai ci gaba kuma da yawa za su yi imani da yawa za su yi imani kuma addinin zai yaɗu ko ina ba abin da za su iya yi waɗannan mushrikai da suke kokarin hana manzon Allah sallallahu alaihi isar da sakon Allah Allah ya ce kyale su ka kau da kai abin da suke ki na addini nasu ya kai inda ba sa da shine fasfari addini. maza Allah ya ci gaba da wa'azi da hakuri kuma daga baya aka zo aka yakin badar tun daga nan Allah ya karya mutanen da suke cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya halaka da mutum 70 a cikin sannan 70 aka ribace su a wajen yaki tun daga nan Allah ya ci gaba da ba da nasara ga annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmai kuma a ƙarshe Allah ta'ala ya bada wato gaba ɗaya ma buɗe ga manzo Allah makkar ma gaba ɗaya ta zama karkashin addinin musulunci dama nan ne cibiya kasashen larabawa ba su daya tun da maka suka shiga musulunci baki ɗaya kuma an gama musulunci ya shiga ko ina ke kaga saboda haƙurin da ya yi ya ci gaba da da'awarsa ya kau da kai ga barin masu injili da zalunci Allah ta'ala sai ya ba nasara Allah ta'ala sai ya ba nasara ya ɗaukaka wannan addinin da suka yi ta yaƙarsa kuma Allah ta'ala ya tabbatar da cewa addinin sai ya ci gaba shi yasa manzo Allah yake ba da labari cewa Allah ya sanar da shi la'anna Allah an yukhrija min aslabi man ya'budu Allah azza wa jalla waɗannan dai da suka yaki annabi sallallahu alaihi wasallam amma su ne dai ƴaƴansu suka zama masu ba da kariya ga addini masu jihadi da isar da addini kaga kenan mai da'awa ana bukatar yayi yayi hakuri ko da kuwa an ana tsangwama sa ko da kuwa ana masa izgili ya hakuri Allah ta'ala zai bada nasara domin ya ce wal aqibatu lil muttaqin kyakkyawan ƙarshe na masu takawa ne in mutum ya haƙuri ya ci gaba da mai da'awa ya ci gaba da wa'azi to Allah ta'ala zai nuna masa a ƙarshe cewa shi ke da nasara domin alƙawarin Allah ne zai siyar da addininsa gaba Allah ta'ala ce inna rabbaka inna rabbaka huwal khallaqul alim lalle ubangijin ka shine al khallaq mai halittar dukkan abin da ka gani a bayan kasa da kuma sama al alim masani game da dukkan halittunsa shi ya halitte ka kuma ya halitte waɗannan baki ɗaya da sauran halittu baki ɗaya shi ne alkhalla ma'ana mai halitta duk abin da ka gani Allah ta'ala shi kaɗai ya halitte su al'alim kuma shi ne masani bi ahwalika wa ahwali halin da kake ciki da kuma halin da su ma suke kai duk Allah ya sani ba abin da ke kuya a gare shi saboda haka ka ci gaba da haƙuri da yin wa'azi Allah yana ganin abin da ke faruwa tsakaninka da waɗannan mutane sai Allah ta'ala yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tasliya ma'ana yake rarrashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa ni'ima da yake gare shi na bashi alqur'ani da kuma suratu al-fatiha Allah yake wa laqad atayna wa laqad ataynaka sab'an min al-masani wal qur'an al-'azim لا تردن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين الله تعالى في ولقد آتيناك سبعا من المثاني حقيقة من باقى سبعا من المثاني ma'ana almatani shine wanda ake yawan karantawa ma'ana mun ba ka ayoyi waɗanda suke guda bakwai ake yawan maimaita su ake yawan karanta su kamar yadda na faɗa Allah tabaraka wata'ala yana gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ni'ima da yayi masa shine ba shi alqur'ani saukan masa da alqur'ani da kuma sura mai girma a cikin alqur'ani ita ce suratu al-fatiha wanda malamai suka ce ita ce a asabul makani ne da Allah ya ambata a cikin wannan yana cikin abin da Allah ta'ala ya yi ga ma'aiki salatalama cikin nimarsa shine ya sauka masa da alkur'ani ya saukan masa da alkur'ani mai girma ke sa shi alkur'ani azim alkur'ani mai girma a cikinsa kuma Allah ya ba shi sab'a min al-masali ana ayoyi guda bakwai waɗanda ake yawan karanta su muka ce su ne ayoyin nan suratul fatiha kamar yadda malamai in ka koma da tafsiri suke faɗa kuma wannan ne aka rawaito daga sayyidina Umar dan Khattab da sayyidina Ali na Abi Talib da Abdullah da Mas'ud da Abi Huraira da Al-Hasan al-Basri da Abu al-Aliya da Mujahid da Zahab da Sa'id bin da Qatada duk sun taba akan cewa fa Allah ta'ala wa laqad atainaka sab'an min al-masani yana nufin suratul Fatiha wanda Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ibn Jarir at-Tabari Allah masa rahma wannan ne za zaɓar da cewa abinda Allah yake nufi da sab'al matani shine suratul Fatiha kuma dalili akan haka shine hadisai da Imam Bukhari ya fidda a cikin littafinsa hadisi na farko hadisin Abu Sa'id ibn al-Mu'alla Abu Sa'id ibn al-Mu'alla yake cewa marra bi annabi sallallahu alaihi wasallam wa ana musalli wannan lokaci na kasance ina sallah sai ma'aikin Allah ya zo ya wuce inda nake wato yaje ya zauna fada'ani sai ya kira ni yace ya Abu Sa'id ka zo falam asiri, ina cikin sallah sai na ce to bari in gama sallah sai in je ga manzon Allah ya kira ni hatta sallai yace da ya isar da ya idar da sallah summa ataitu sai ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ma yake Allah yace da Abu Sa'id ma manaka an ta'tiya da na kira ka na gaba ka zo ba me yasa fa qultu sai Abu Sa'id yace kuntu usalli ya ma Allah ai sallah nake shi yasa ban zo ba fakala sai manzon Allah yake da Abu Sa'id alam yaqul lillah shin baka ji abin da Allah yake ba ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi walin rasuli da da'akum Allah yake ya koma su imani ku amsa kiran Allah da manzon Allah in suka kiraye ku ai da sai ka katse sallar ka taho Allah ne yake in na kira ka ka taho ji manzon Allah kina wanda yana nuna aka ce ga abin da manzon Allah ya faɗa ji abin da ke ce kai ne sai ka bari ka amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ko da yanzu baya nan in aka karanta maka hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ga abin da ma'aikin Allah ya faɗa in dai kana da imani to ba abin da zaka sai ka ce jami'ana wa ata'ana mun bi mun bi duk abin da kake ka bari ka dawo kan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni haka manzon Allah ya ce da Abu Sa'id baka ji abin da Allah ya faɗa ba yace ya yi ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi wani wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum sai ya yace ala uallimuka a'zama suratin fil qur'an abu sa'id kana so in karantar da kai mafi girman sura a cikin alqur'ani qabla an akhruja min almasjid kafin in fita daga wannan masallacin sai yace ƙwarya ma ake Allah ina so ka sanar da ka karantar da sai manzo Allah ya shiru sallallahu alaihi wasallam bayan wani lokaci sai manzo Allah ya miƙe zai fita daga masallaci sai Abu Sa'id ibn al-Mu'alla yake ya Rasulullah ka fa sai zaka sanar da ni sura mafi girma a cikin Al-Qur'ani a ah, babu sura cikin qurani fa kala sai ma ikin Allah yake alhamdulillahi rabbil alamin ita ce a ah, babu sura cikin qurani sai yake hiya sab'ul matani kuma ita ce sab'ul matani da Allah ya ambata wal Qur'an al-azim alladhi utitu wanda Allah ya bani ita ce sabul matani wal qur'an al azim da Allah ta'ala ya ce ya ba to ita ce wannan ka tsayar manzo Allah ya bayani wannan suratul fatiha ita ce sabu al matani kenan ba ka bukatar wata fassara ga manzo Allah ya yi ya fassara maka cewa at-sabul matani ita ce ne ita ce suratu al-fatiha amma wata kila dan kalaka ta shi bai san me ce sabul matani ba anan ka yana da jahilci a anan domin bai sani ba Yan ka ce menene saboda misali domin shi bai yadda da ainihin bayani na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kaga sai dai yayi ya ce ban sani ba kama alhamdulillah mabiya sunnar manzon Allah su kan sun san me Allah yake nufi da wala kad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim asabul masani ita ce suratul fatiha dan me ga hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa sabul masani ita ce suratul al-fatiha da Allah ta'ala ya bashi haka na hadisi abu huraira wanda shi ma imamu bukhari ya rawaito yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ummul qur'an hiya sab'ul matani ummul qur'an ita ce dai as-sab'ul matani wal qur'an al-azim ita ce suratul fatiha ummul qur'an ita ce suratul fatiha kuma ita ce sab'ul matani kaga wannan nasi ne cewa as-sab'ul matani shine ne ita ce suratul fatiha da Allah ta'ala ya ga manzo Allah yake wa laqad atainaka sab'an min al-misali haqiqa mun ba ka wato ayoyi guda bakwai da ake maimaita karatun su wal qur'an al-azim kuma ba ka al-qur'ani mai girma Allah ya siffanta al-qur'ani da al-azim littafi ne wanda yake mai girma wanda yake mai daraja sannan Allah ta'ala ya ce la tamuddanna aynaka ila ma matta'na bihi ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun maka ni'ima mun baka asabul masani mun baka alqur'ani saboda haka la tamuddanna aynayka kada ka juyar da ganinka ila ma na bihi zuwa abinda muka wato jiyar da waɗancan da bihi wato wasu nau'i nau'i ko dangin abin duniya da muka bayar ga waɗancan mazaje su ne waɗannan mushrikai wala zan alaihi kuma kada ka yi nuna damuwa da bakin ciki akan abin da suke aikata la tamuddanna aynayka karka wato juya ganin ka kana kallon abin da aka ba su su waɗancan na abin duniya wato ka ɗauka cewa abin duniyar da aka ba su kamar wani matsayi ke gare su ba haka bane matsayi a wajen Allah shine wanda ya imani da Allah kuma ya bi manzon Allah sallallahu alaihi ke da matsayi amma in mutum yana da dukkan wannan abin da ke cikin duniya in dai bai bi Allah ba baya kan hanya ta tauhidi bai bi manzon Allah sallallahu alaihi ba to ba ya kima ko kada a wajen Allah bai da kima a wajen Allah subhanahu wataala saboda haka ka daina kallon abin da Allah ya ba su na abin duniya ka ji kamar cewa suna da wani matsayi la ta muddanna ainaka ila ma na bihi abin da muka ba su na jin daɗin duniya kar ka kalli wannan ba wani abu bane ba yi da wata kima ita wannan duniya ba wata ababa ce a wajen Allah dan ya ba da ita ga wani baya nufin wasan yana da wani matsayi ko daraja a wajen Allah da muka ba su azuwa da ma'ana nau'i nau'i ko dangin abin duniya na arzikin duniya da muka ba su ba wani abu bane da ke nuna matsayi na waɗancan mutane ba su da matsayi a wajen Allah ta tabaraka wa ta'ala tun da dai ba su imani da Allah ba tun da dai ba su imani da Allah ba abinda aka ba su na abin duniya ba ya da wani matsayi ko kuma bai ba su wata daraja ba a wajen Allah tabaraka wa ta'ala sai ce wala tahzan alaihim sannan kada kai bakin ciki da damuwa akan abin da suke aikatawa na kafirci da kuma sabon Allah wala tahzan alaihi waqtid janahaka lil mu'minin ka sunkuyi da wato fukafukai na tausayi ga mummunai ka zama mai tausayawa da kuma jin kai ga mummunai a matsayinka na wanda Allah ta'ala ya baka wato daraja da ɗaukaka da kuma tufofi wanda yake wato na makarimul akhlaq na makarimul akhlaq domin Allah ta'ala ya bayyana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da subuhi na makarimul akhlaq da yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum fi ta'zizun alayhi ma anitum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim shi dangane da mu'minai mai tausayi ne mai jin kuma Allah ta'ala ya siffanta da cewa wato Allah ya ba shi fadlan rahmatin min Allah lin talab Allah yayi masa rahama yadda ya ba shi da bibu na wato masu tausayi ya sake wala kunta faddar ghalizal qalbi lan faddu min hawli da ka zama mai kaushi mai kausa ta magana da sun watsa sun barka kenan manzo Allah sallallahu alaihi Allah ta'ala ya ba ta sifofi na makarimul akhlaq madaukakan sifofi da Allah ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim shi yasa Allah ta'ala ya ce wasfit janahaka lil mu'minina wato kai kasa kasa da fukafukai na tausayi da jin kai ga mummunai ai alil jaliba ka tausasa mu'amalar su ga masu imani kai yi tare da su kuma haka Allah ta'ala ya shaida ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai wato mai halaye makarimi akhlaq da tausayi da kuma jin kai ga mu'minai sai Allah ta'ala ya ce wa qul وقل إني أنا النذير المبين كما أظن أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون الله تعالى وقل كجاء مثل يا كيما دون من جرما إني أنا النذير المبين ka ce da su lalle ni mai gargaɗi ne wato mabayyani cikin gargaɗinsa abin da nake gaya muku na gargaɗi cewa in ba ku imani ba azabar Allah tana tafi abu ne wanda yake tabbatacce saboda haka ina gargaɗa ku ku yi imani don ku tseratar da kanku daga azabar Allah a ranar alkiyama inni ana nazirun lalle ni ba mai gargaɗi ne a gare ku mabayyani ina gaya muku abin da in kuka bi za ku samu tsira duniya da lahira in ba ku zo kuwa to Allah ta'ala zai kama ku da azaba tun a duniya a ranar alkiyama kuma ya sa ku a gidan wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito daga Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace innama matali wa matalu ma ba'atha billahu bihi misali na da abinda Allah ta'ala ya aiko ni da shi kamar tali rajulin wato gargadin da Allah ta'ala ya aiko ni cewa in gargadi mutane kamar mutum ne da yazo aka kauma zo wa mutanensa faqala yake cewa da su ya kauma ya ku mutane na inni ra'aytu jaysha bi'aini na ga yanzu ta abokan gaba da idanuna wa inni ana nadirul uryan ni kuma na ga muku da gargadi wato asini annabir al-uryan al-uryan wanda yake kama a ce bayi da tufafi ne uriya wanda yake tsirara laraba suna buga misali da wannan idan mutum ya zo maka da gargaɗi wanda yake wato a fili kana iya fahimtar cewa lalle abin da ya faɗa haka ne sai a ce annazirul uriya saboda larabawa a can zamanin baya kafin musulmi idan suka hango rundunar ta maƙiya sun taho to mutum sai ya sukwano ya zo garinsa ko wajen mutanensa ya cire tufafinsa baki ɗaya. saboda wannan zai sa kowa hankalinsa yi ne ya tashi a ce lafiya a ce to ga sanan abokan gaba ne kowa sai ya firgita in ji wannan alamar cewa akwai abin tashin hankali to shi sai ya buga misali da wannan yace ni ne gargadi ne gare ku mabayyani cewa ina yi muku gargadi kamar mutum ne ya zo yake gaya mutanen sa haka sai yake cewa fannada annada kowa ya nemi hanyar tsira ba kowa ya nemi hanyar tsira yace fa afa abu fa ifatun min kauni wasu daga cikin mutanen garin da ya zo gargaɗe su sai suka yarda da abin da ya faɗa suka yi maza suka tattara ya nasu ina su suka yi sammako fa ajalaju suka bangaren tunda ya ce ai ga abokan gaba suna dab da zuwa suka yi maza suka yi ne suka bangaren wa salaku ala ra'lihi fa najawu suka tafi a cikin nutsuwarsu kuma suka tsira saboda sun bar wajen inda za a kawo hari yace wa kadzabahu fa'ifatun min amma wasu a wannan gari suka kai da Allah gaske ne kawai ba ba ne. suka karyata shi fa asbahu makanan suka yi zaman su a inda suke fa sabbahu min jaysh sai ko ga wannan rundunar da ya ba su labari sun yi sammako a kansu fa ahlakahu washtahahu suka halakar da su baki daya suka mamaye yace fa dalika to kamar haka ne masalman man afa'ani misalin wanda ya yi biyayya ba ga na zo na ce ku kiyaye Allah ba na ce ku yi aiki don ku tsira duniya da lahira ba na gaya muku ba to wanda ya mun da'a kamar daidai da waɗancan mutanen da aka ba da labari da aka samu su labari wanda kai da'a sun tsira ko tsira ba sun tsira yace fadalika masalu man afa'ani haka misalin wanda imun biyayya yake ba'a ma jitu bihi yaba abin da zo da shi zai tsira yace wa masalu man afa'ani ko misalin waɗannan da suka ƙi tafiya suka ƙaryata runduna ta far musu ta halakar da su daidai suke da wanda suka ƙaryata ne wa wa ba ji'tu bihi min alhaq suka ƙaryata abin da zo da shi na gaskiya to abin da zai faru da shi ne dai abin da ya faru ga waɗancan za ta halaka ainihin su fada cikin halaka a ranar alkiyama sai Allah tabaraka wa ta'ala yake na ko akwai wata na قل إني أنا النذير المبين وما أنزلنا على المقتسمين نعم ما يأتي كما أنزلنا الله تعالى يأتي كما أنزلنا على المقتسمين كما يد مك سوكر جا درجة مك المقتسمين وإن تكي رنسوا الذين جعلوا القرآن يبين وإن كميد القرآن ينكي ينكي معناه بس إيماني بشيبا suka yi imani da wani shafi wani yanki kuma suka kafircewa wani shafi na alkur'ani wannan gargaɗi ne da Allah ta'ala yake ga waɗannan mutane yace kamar yadda muka yi gargadi muka aiko da mai gargadi ga waɗancan gare ku haka muka aiko da mai masu gargadi ga al-muqtasimina masu rantsuwa suwa ne ne masu rantsuwa ibn kathir yake cewa wa qawlu al-muqtasimina ay al-mutahalifina masu rantsuwa suwa suka rantsuwa ay tahalaku ala mukhalafati al-anbiya waɗanda suka yi rantsuwa cewa suka saba manzanninsu wa takzibihim suka karyata manzannin su wa suka cutar da manzannin su kama akbar Allah ta'ala an kawo misali kamar yadda Allah ya bada labarin mutanen annabi salih su ne wa samudawa me suka ce da su Allah yake kalu taqasamu bin nar suka yi gungu ma'ana suka yi wani majalisi suka rantse da Allah lan bayyi tanna ma'ana suka yi wani suka haɗu suka yi meeting wallahi kaga sun yi rantsuwa taqasamu bin da Allah ta'ala ke bada labari sai rantsuwa da Allah la da wa ahlihi suka shirya cewa za su yi dabara cikin dare da shi annabin Allah da mabiyansa baki ɗaya su halakar da su ai da su da hulai da ma'ana za mu har musu cikin dare in ba sani ba bayan an riga an farka suka yi rantsuwa akan haka kaga sun yi nufin mai rantsuwa akan cutar da manzon Allah da mabiyan na mabiyansa ta halaka ma'ana ta kasa musu kai rantsuwa haka kuma Allah ya bada labari wa aqsamu billahi jahda aymanihim kafirai suka yi rantsuwa da Allah matukar rantsuwa suna cewa la yab'athu Allah man yamut Allah ba zai tashi wanda ya mutu ba ba ba kiyama ba gaske bane har da rantsuwa kuma rantsuwar ma mai karfi jahda aymanihim kuma Allah ya bada labari dai waɗannan masu rantsuwa yake wa alam takunu aqsantum min qabl ma lakum min zawar a cikin sura da makaranta surat Ibrahim da aka tashi alkiyama Allah zai ce da su shin ba ku rantse ba a wurin ka kono a kansu ba ko kasance kuna rantsuwa a duniya ba ma la kun min zawali cewa ba za ku bar duniyar ba babu wani tashi alkiyama to ga koyo alkiyama kun yi rantsuwa sai kuma ga abin da kuka rantse babu shi ya tabbata me za ku ci kaga kun yi rantsuwa ku da Allah yana ba da labari akan me al-muqtasimuna waɗanda suke yin rantsuwa su ne waɗannan kafirai kuma lokacin da Allah ta'ala ya aiko manzo zuwa gare su waɗanda suke fara imani su ne talakawa su ya sai suke ganin cewa ta yaya wani irin addini ne ya zama talakawa da bayi su za su fara imani ai manyan gari ya kamata sai suke ta a ha'ula da zai na akasantu la yanaluhum Allah bi rahma da aka tashi da kiyama sai ga waɗannan talakawa kan da bayi su ne yan aljanna shine ake gaya wa waɗancan azzaliman cewa to ga waɗanda kuke rantsuwa a duniya cewa ai ba addinin da suke bi ba addini na gaskiya ba yau ga ta aljanna ko kuma kuna wuta a haƙula shin ga sunan waɗannan allazina aqsamtum da kuka rantse cewa la ilaha illallah zalama Allah ba zai kira su ba ba zai ba su rama to yau ga ta gidan aljanna ko kuma ga ku a gidan wuta kaga kenan Allah yana ba da labari cewa suna da tsaransu su kafirai ke gurabe da dama to sai Allah yake mun aiko da mai gargadi kama anzalna alal muqtasimin ai inzara mun saukar da gargadi misla ma anzalna irin gargadin da muka aiko da rusulin muqtasimin manzannin da aka aiko su wajen masu rantsuwa su gargade su to mun aiko su da ne da gargadi alladheena ja'alu alqur'ana ibn wadannan kafirai da suke rantsar tsaye sai suka mai da alqur'ani wato abin wato daddatsawa ko abin su karbi tashi su yi watsi da da ki imani da tashi domin aiko musu da mai gargaɗi manzanni kenan domin su gargaɗe su amma ba su yi imani ba to kuna da labarin irin kobar da ta same su kowar ya kai manzan Allah kai haƙuri da waɗannan da suke ƙaryata ka waɗanda suke injili da kai ka yi haƙuri kowar ubangiji yake ya yi rantsuwa da zatansa yake na rantse da ubangijinka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nas'alannahum ajma'in lalle za mu tsaye da su za mu tashi su rana alkiyama mu tsaye da su kuma mu tambaye su baki daya game da cewa shin mun aiko muku da manzo me kuka amsa wa wannan manzo me kuka amsa wa wannan manzo fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'maluna akan abin da suka kasance sun aikata a duniya na yin shirka da kuma sabo wanda manzanni Allah ya aiko domin su gargaɗe su amma ba su imani kai hakuri kai dai ka ci gaba da wa'azi akwai ranar da za mu kai da su gaba gare mu Da mu yi musu tambaya akan abin da suka kasance suna aikatawa na shirka da kuma saɓa manzo da izgili da abin da Allah ta'ala ya saukar saboda haka ka kwantar da hankalinka kar ka damu kaga wannan ma ana gaya manzo Allah cewa ya hakuri kan abin da mushrikai suke masa na ayyatawa da kuma injili Allah zai tashe su a ranar kiyama kuma zai tambaye su game da wannan abin da suke aikatawa zai Allah zai tambaye su saboda haka Allah ta'ala ce manzo Allah fasda bima lima tu'minu wa a'rid 'anil mushrikin inna fasaynaka مستهزئين الله تعالى يتوى النبي صلى الله عليه وسلم فاتدع game da abin da Allah ya umarce ka ka fito wato ka shelanta ka yi maga ka yi bayani wannan ayar kamar yadda malamai suke faɗa ta sauka ne a ibn asir yake faɗa cewa nazala hadhihi al-aya fi sanar rabi'a wal khamisa min a shekara ta uku ta biyar da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a Makka ya kasance kafin wannan shekarar yana wa'azi ne ba tare da fitowa bayyana jama'a a'a yakan bi ne mutane ɗaiɗaiku yakan bi ne gurabe ba tare da ya fito ya wato ya kira kira na na fili ba a koyi ke kiran mutane ɗaya bayan ɗaya to sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zama a gidan al'arkar ibn abin arkar shi ne ake ta daru al'arkar inda yake zama domin duk wanda ya yi imani a nan ake haɗuwa a yi sallah a nan ake haɗuwa a yi a karantar abdullahi masu masud Allah ya masa yadda yake ta ba da nabi sallallahu alaihi wasallam mustaqiyan hatta nazal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana wa'azin sa ne a kuni baya fitowa da jama'a haske da wannan aya hatta nazalat fasda bima Umar, ka bayyana abin da Allah ya umarce ka da shi fa kharaja huwa wa ashabu da na gaya muku yana zama ne a daru al-arsal ibni abul arsal a can yake zama a yi sallah a karantar da musulmi to amma da Allah ya gani da wannan aya ya saukar da wannan aya sai ma yake Allah ya fito da sahabbai baki daya Ma'ana ya fito da abin aka fito fili aka fara kiran mutane a bayyane aka fara mutane a bayyane ko da a wancan lokacin da manzo Allah yake a ɓoye yana kiran mutane ɗaiɗaiku shirkai sun kasance suna izgili da shi suna izgili da dukan wanda ya imani suna izgili da aljani to amma yanzu an kai ya fito ya bayyana da'awar ma'ana ya fito ya kira mutane a fili to yanzu ne zai faru kenan kaga za a samu ƙarin mai tsangwama da kuma ingili da kuma cutarwa to shi yasa Allah yake ce fasda bi masu umar ka bayyana abin da Allah ya umarce ka na bayyana wani addini wa a'rid adin mushrikin su ko waɗannan mushrikai ka kauda ka kyale ba za su daina abin da suke aikatawa ba da izgili da cutarwa amma nasara ta Allah zai ba da ga manzansa da kuma mummunai inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumu al-ashhad saboda haka nasara ta masu imani sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya ba ta nasara saboda haka wannan aya ta sauka ne tana umurtar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito wato fili yana bayyana kira da zuwa ga musulunci saban da yadda yake kiran mutane a boye domin lokacin da Allah ya saukar da ya ayyuhal mujassir kun fa andir ko ya ayyuhal muzammil duk waɗannan manzo Allah yana kiran mutane ne ta ainihin ko kuma ba tare da ya bayyana da'awar addini ba amma lokacin da wannan aya ta sauka fasta al-masuman sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi Wasallama ya fito bai da jama'a yana kiran mutane zuwa ga addini zuwa ga tauhidi da kuma wato biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah ta'ala ya ce inna kafainaka lil-musta'minina mu za mu isar maka da ainihin abin da masu izgili suke aikatawa ai inna kafainaka ya Muhammad sharral musta'minina wa darar za mu isar maka sharrin waɗannan mutane da cutarwarsu za mu fasa kariya daga waɗannan masu izgili sai dai ka ci gaba da kira zuwa ga addini a fili da kuma yin bayanin abin da Allah ta'ala ya saukan maka na alkur'ani su waɗannan almustahzi'ina masu izgili الذين يجعلون الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون سوني فوق أن النسكي سيئ كيشيوي الله alladina yaj'aluna ma Allah ilahan akar su suke jinginawa Allah kishiyoyi suke cewa akwai waɗansu ababen bauta ma banda Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka ka ci gaba da wa'azi karka kula da waɗannan mushrikai da suke aikata shirka alladina yaj'aluna ma Allah ilahan akar sai Allah yake fa sawfa ya'lamuna da sannu za su san ƙarshen aƙiba na abin da suke aikatawa na shirka da kuma cutar da manzo Allah ta sallama da mummunai Allah ta'ala zai kama su da hukuma tun kafin tashin alkiyama banda abin da aka aje musu na azaba a ranar gobe kiyama fa sawfa ya'lamu da sanu za su san a amri karshen abin da suke aikatawa na ainihin kafirci da saba manzo Allah da cutar da manzo Allah ta sallama da mummunai wannan gargadi ne gare su cewa su daina abin da suke in ba haka ba kuwa fa ya ya'lamu da sannu za su san abin da suke aikatawa abu ne wanda yake ba daidai ba domin Allah ba zai kyale su sannan sai Allah ta'ala yake rarrashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa ya ci gaba da hakuri wa la qad na'lamu annaka yadhiqu qadruka bima yaqulun فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين Allah ta'ala ke gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi hakuri saboda yana cikin damuwa akan abin da a mutanen Makka suke aikatawa na shirka da kuma wato sabawa umarnin Allah tabaraka ta'ala na cewa ba za su bar wannan bauta da suke na gumaka Kafa da kuma ayyukan da suke aikatawa na sabon Allah manzo Allah yana samun wato damuwa a cikin zuciyarsa sai Allah ta'ala ce wala qad na'lam hakika muna sanar da cewa annaka yadhiqu sadruka cewa kai kana samun wato kunci a cikin zuciyar kana samun damuwa bima kuluna akan abin da suke faɗa na izgili da kalmomi na suka gare ka ko addininka ko ce da kai kai mai sihiri ko ce da kai kai mai taɓin hankali ne ko su karya ka da makamantan wannan abin da suke faɗa Allah yake mun sani muna sane da abin da suke aikatawa ولقد نعلم انه انك يضيق صدرك بما يقولون muna sane da abin da suke faɗi wato na cutarwa gare ka amma abin da muke umarta ka fasabbih bihamdi rabbika kai tasbihi kana tsarkake ubangijinka wa kun min as-sajidina ka zama cikin masu sujjada masu sallah kenan kai tasbihi kana tsarkake Allah domin zikiri yana daga cikin abin da ke kawo kwanciyar hankali sannan da kuma sallah wa kun min sajidina ka zando cikin masu sallah ma'ana waɗannan abubuwa guda biyu suna cikin abin da yake kawo kwanciyar hankali idan mutum yana cikin damuwa sai sa Allah yake umartar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yin zikiri da ambatansa da tsarkake Allah sannan da kuma yin sallah yace wa abudu rabbaka kuma ka ci gaba da wutar ubangijinka hatta ya asiya kal yaqin har mutuwa ta zo a gare ka ka ci gaba da bautar Allah ma'ana kana kiran mutane zuwa ga musulunci kana bauta wa Allah wato har zuwa lokacin da Allah ta'ala zai karɓi rayuwarka ai na nazala bika zai wa wajjahta nafsaka in wata damuwa ta dame ka kuma ka ji kunci a ranka yi ila rabbika to kai maza ka koma zuwa ga ambaton ubangijinka da yin sallah domin a cikin wannan akwai waraka na dukkan wata damuwa kamar yadda Allah ta'ala ya ta'ala bi zikrillahi tatma'innul qulub saboda da ambatan Allah ne zukata ke samun nutsuwa saboda haka Allah yana ƙara wato tabbatar da wannan ne anan yake gaya manzon Allah cewa ya ci gaba da ainihin wato tasbihi yana zikiri sannan kuma yana yin sallah domin sallah tana daga cikin abin da take yayi damuwa ya tabbata jiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idza hajabahu amrun idan wani al'amari ya dame shi sai ya kira bilal ya ce a rihna biha ya bilal ya ce ya kai bilal kira mana sallah don zuciyarmu ta samu sanyi kuma da sallah ake samun mutuwa a cikin zuciya wasta'inu bi sabri wa sala ku nemi taimako a cikin duka al'amuran duk abin da ya dame ka to yi riko da sallah domin a cikinta akwai yarewa na dukkan damuwa kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa saboda haka shi sa ma zuwa a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa hadisin Imam Ahmad ya rawaito daga Abdullahi ibn Umar yana cewa manzo Allah ya ce qala Allah ta'ala Allah madaukaki ya ce yabna adama ya kai dan adam la ta'jaz kada ka gajiya an arba'i raka'atin kai sallah raka'a hudu min awwalin nahari a farkon yini afika akhira ni kuma zan isan maka karshen sa in dai kai sallah raka'a hudu a farkon yini to Allah ya ce ya lamunce maka da gowar yini dukkan wata damuwarka Allah zai ɗauke maka zai isar maka damuwa duk wani abin da kake nufi Allah zai ainihin isar maka shi kenan malamai sun ce wannan raka'a hudun ko dai ya zanto raka'atai alfajir ne da sallah asuba kaga raka'a hudu kenan biyu raka'ata alfajir biyu kuma sallah asuba ko kuma a sallar walaha ake nufi domin awwalan nahar yana farkon yini ko sallar walaha da za ka yi raka'a hudu in ka yi to Allah ya lamunce maka yin duk wata damuwarka Allah ta'ala zai yayi maka kuma manzo Allah yace akara ba ya kunu abdu rabbihi wa huwa sajid kusancin da bawa yake sama da ubangiji ne in ya sujjada Mana duk abin da yake damunsa ka shiga sallah ka nemi yayi wa Allah ta'ala zai yayi maka dukkan damuwa masa bukata ce Allah ta'ala zai biya maka dukkan wata bukata taka wannan shine karshen wannan sura da albarka surat al-hijr sai kuma sura ta gaba suratul nahl insha Allah ta'ala zan mu bari zuwa gobe shi ne bayanin makasik abin da ke dauke da shi na darussa da kuma makalle ta abin kule sannan kuma insha Allah ta'ala kamar yadda ah, muke gabatar wasu kuma mu ci gaba da karanta ayoyi na wannan sura mai albarka abin da makaranta daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abin da muka yi ta kuma shi Allah ya mana abuwa Allah ta'ala ya fahimtar da mu alqur'ani ba mu kuma aiki da shi Allah ta'ala ya yi mu alqur'ani Allah ya ba mu ne Allah ta'ala ya ba mu aminci a kasan mu zaman lafiya Allah ya ba mu sabani na gari har da ake a duniya na mutuna Allah ta'ala ya kwantar da ita da zalimi Allah ya mana maganin su Allah ya sauka musu da hukumar da za ta tsare mu ne zauna lafiya Allah ta'ala ya mana albarka a garuruwanmu na musulmi Allah ya ɗaukaka addini sai ɗaukar sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukan bukatu na alkhairi Allah ta'ala ya biya mana dukan abin da yake da Allah ya mana magani subhana wa ta'ala rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد rabbil alamin العالمين والسلام